muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 16, 21 da da biyar sai ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a, niyya, sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa akalla mutum hamsin ne suka rasa ransu a Neja sanadiyar amai da gudawa. Kuma fiye da mutane dubu sun kamu da cutar a jihar Neja ba karamin tashin hankali ba ne. Hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ba da tallafin kafa makarantu dab da al'umma don amfanin dukkan yara. Kenan proximity a kusan 'ya'yansu don ku a rage musu zuwa da zawa. Masana sun ce rashin amfani da kayan da ake kerawa a Najeriya na ci gaba da haddasa koma bayan tattalin arziki. Wannan motocin da ake Najeriya irin su ne ake yi America irin su ne ake yi Japan, Korea da sauran wurare. Yau Litinin muna da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu El Hekaya kan gabatar. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Farko a dakaci labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kammala kada kuri'a zaben 'yan majalisar dokokin kasar Jamus yayin da alkaliman farko suka nuna cewa ana kankan kanne tsakanin jam'iyyar Christian Democratic Union masu matsakaicin ra'ayi ta shugaba Angela Merkel mai barin gado da jam'iyyar Social Democratic ta masu sassaucin ra'ayi. Gwamna Armin Laschet na jam'iyyar Christian Democratic Union da ministan kuɗi mai barin gado da mataimakin shugabar gwamnati Olaf Scholz na jam'iyyar Social Democratic na fafutukar zama shugaba na ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a Turai, yayin da Merkel ta sauka bayan shekara sha shida a matsayin shugabar gwamnati. Sakamakon farko na jin ra'ayin jama'a da kafar yada labarai ta ƙasar ARD ya nuna duka ɓangarorin biyu sun samu goyon bayan kashi ashirin da biyar cikin ɗari. yayin da alƙalman zaɓe na biyu daga gidan talabijin na zdf ya fitar ya ce jam'iyyar social democratic tana kan gaba da tazarar kashi 26 zuwa 24 cikin 100 duka binciken biyu sun nuna jam'iyyar greens mai kare muhalli da shugabanta annalena babok a matsayin na uku tare da kusan goyon bayan kashi 15 cikin 100 ana sa ran sabbin zababbin 'yan majalisar dokokin za su kafa gwamnatin haɗin gwiwa wanda hakan ke nufin za a iya ɗaukan makonni kafin a yanke wanda zai maye gurbin markel babu wata jam'iyya da ake sa ran za ta samu rinjaye yayin da ƙuri'a jin ra'ayin jama'a kafin zaben ta nuna cewa duka jam'iyyar suna da goyon bayan kashi talatin cikin ɗari. jiya lahadi gwamnatin taliban a kasar afghanistan ta nemi kamfanonin jiragen sama na kasashen waje da su dawo da jigilar jiragen sama na haya don sauka da tashi a kabul tana cewa an warware matsalolin filin jirgin saman babban birnin kasar kuma filin jirgin saman ya koma aiki yadda aka saba Kungiyar masu keshin Islama ta sake karba iko da kasar da yaƙi ya daidaita a tsakiyar watan Agustan da ya gabata bayan rugujewar gwamnatin Afghanistan masu samun goyon bayan kasashen yamma yayin da sojojin Amurka da na kawayenta suka fice daga Afghanistan wanda ya kawo ƙarshen kusan shekaru ashirin na shigar su rikicin. A rufe filin jirgin saman Kabul ga jiragen haya gaba ɗaya a lokacin da ake ƙoƙarin gaggauta kwasar dubban 'yan ƙasashen waje da 'yan Afghanistan da ke cikin haɗari biyo bayan kwace iko da babban birnin kasar da taliban ta yi filin jirgin saman wanda ya lalace lokacin da ake cikin rudanin kwashe mutane lokacin an sake bude shiga adadin da aka takaita na taimakon jin kai da jiragen fasinja na haya da taimakon kwararru musamman daga kasar qatar labaran yana zuwa ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi sakataren tsaron cikin gida na amurka alejandro mayorkas da gwamnan jihar Texas Greg Abbott sun kafsa kan batun aiwatar da dokokin shige da fice na kasar bayan da dubban 'yanci ranar kasar Haiti suka yi cinkoso sannan aka kwace su daga kan iyaka Amurka da Mexico ta garin Del Roy na jihar Texas. Mayokas a cikin hirar da aka yi da shi a shirin Fox News Sunday ya kara irin matakan da gwamnatin ƙasa ta ɗauka game da rudani kan iyaka kamar yadda ya dace da dokokin tarayya. kuma daidai da abin da ya ce ɗaya daga cikin al'adunmu da muke alfahari don ba wa 'yanci ranin kasashen waje izinin shiga amurka don neman mafaka da tsaro daga hargitsi a cikin su. amma abot wanda ya daɗe yana sukar matakan da hukumomi a washington ke ɗauka kan dubban 'yanci ran da ƙasar haiti da amurka ta tsakiya da suke tsallaka iyakar kudu maso yamma zuwa jiharsa ya ce mayukas da shugaba joe biden sun yi watsi da duk wani tsinkaye na tsaron iyaka kuma a maimakon haka sun aika sako ga duniya cewa iyaka a buɗe take abot ya yi magana ne a wata hira ta daban a cikin shirin sojojin kasar sudan sun faɗa jiya lahadi cewa sun yi nasarar dakile wani kutse da sojojin kasar habasha suka yi akan yankin iyaka tsakanin ƙasashen biyu wata sanarwa ta sojojin ta ce an tilasta wa sojojin habasha su ja da baya daga yankin umul barakit ba tare da yin ƙarin bayani ba Shugaban sojojin Sudan Janar Abdul Fattah al-Burhan ya ce dawa 'yan jarida cewa lamarin ya faru ne a ranar Asabar da ta gabata. Ya ce ya nuna yadda sojoji ke kare ƙasa yayin da aka yi yunkurin yin juyin mulki a Khartoum a makon da ya gabata. Mai magana da yawan sojojin Habasha, Kanal Getnet Adani, bai mai da martani ba nan take da aka tambaye shi. Tsohon sojan ƙasar Rwanda Kanal Kiones Bagosora wanda ake gani a matsayin wanda ya kisa kisan kiyashin 1994 inda sama da 'yan kabilun tusu da hutus 800 da suka yi kokarin kare su aka kashe su ya mutu a wani asibiti a kasar mali a ranar asabar sa a chile bagosora ya sanar da mutuwarsa ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na facebook yana cewa allah ya ji kan fafa bagosora yana zaman gidan yari na shekaru 35 bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta Rwanda ta same shi da laifin cin zarafin bil'adama. Labarun duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. A rahotonmu na farko daga jihar Neja na bayyana cewa kimanin mutum 150 ne suka rasa ransu sanadiyar kamuwa da cutar amai da gudawa. hukumomi na cewa sun dukufa don shawo kan annobar. Daga Mina, Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana rahoton. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Niger, Dr. Muhammad Mako Sidi, ya ce kusan dukkanin ƙananan hukumomin jihar Niger guda 25 an samu bullar wannan cuta a wannan shekara. A yanzu ban iya cewa ga local government za a keɓance cewa ba ta samu mutum guda ko biyu ba. Muna da kusan mutane da suka kashi kusan dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar da suka kamu da wannan ciwon. Wanda canjin yanayi mutane eh, tsaftar kai da na muhalli ya zama wani abin kaka gida da mutane ba sa son su. Malam Yusuf Ladan na ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a jihar Niger ya ci matsalar fa ba ƙaramar matsala ba ce. annoba da hukumance ake cewa ta kashe mutum 150 kuma fiye da mutane dubu sun kamu da cutar a jihar Neja ah, ba karamin tashin hankali ba ne ko a hukumancen wa'annan alkalumma ba wai na gaskiya ba ne domin akwai wasu ƙauyuka da ba sa cikin lissafi sam sam sam saboda haka gaskiya akwai jan aiki gaban mahukunta da kuma al'umma gabaki daya na ganin cewa mun tashi tsaye domin ganin cewa mun yi nasara akan wannan cuta. Amma akwai bukatar ka ga ko kungiyoyi sun shigo ciki don faɗakarwa? Na'am, a wannan kan babban aiki ne ga kowa ma ba ma al'umma ba da kungiyoyi da su kansu shugabannin al'umma ya kamata su tashi tsaye domin wayarwa da al'umma kai game da yadda wannan cuta yake yaduwa da kuma yadda za su yi su kare kawunan su. Ko baya ga matsalar rashin tsaftar muhalli ma matsalar ambaliyar ruwa da aka samu a bana ya taimaka wajen ƙara ta'azzarar wannan cuta ta amai da zawo in ji masana kiwon lafiya a jihar Niger. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. A jamhuriyar Nijar, hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ba da tallafi inda a yankin da magaran za a kafa makarantu daf da gidajen al'umma. wannan dai na da zumma tabbatar da cewa kowa ya samu ilimi ba tare da barin kofar wani uzuri ba tamar abari ta aiko mana da rahoton kimanin makarantu na kusa da dalibai wanda ake ce ma college de proximity guda shidda ne za a buɗa a nan da magaram don ɗaukar nauyin ɗaliban da ke fuskantar waɗannan matsaloli muhammad maniru ayumi shine jagora a karamar hukumar ilimi ta nan da magaran wadda ake ce ma e.p.r. ya yi karin haske kamar haka. Da farko dai zan ce abin da yasa za a yi kwallo proximity saboda yara da yawa kauye an kai su CAG ta yadda suke yi daga garin su zawa CAG ta yi yawa a kowane suke wajen kilo 20 ko rana to yau da gobe ne abin ya ishe su ya su bari don saboda a rike su su samu su ma kamar ɗan babban gari shan da za su yi lakula su kare shi yasa a ce za a yi kirayen college de proximity renon proximity a kasu kusan uwayensu don ku a rage musu zuwa da zawa. Yanzu haka shirye-shirye na girka waɗannan makarantu tuni suka kan kama Malamai ne na musamman aka ɗauka wanda aka ba horo. su ne za su kula da waɗannan makarantu. A balma ta fara ba aiki, amma dai kowata kwamina da za a yi kirayenta sun ba da sun ba da gurin da za a yi kirayenta. Amma daga gobe Allah sai kwana goma kwana ishirin akwai mushina da aka saba na za su cikin wannan za a ba su horo mushina ne dama ƙwararru aka ɗauka kuma za a ƙara musu ƙarfi a bisa aikin a bisa abin da za su koya kun sani sare an yi ibada sun ta an sanya wannan mushina da aka ɗauka mushina ne wanda dama aka ce sun iya ƙwararru ne wanda suke position F ake ta ko kenan wanda ba su da matsala a Gali Dauda shine magatakarda na kungiyar malaman makaranta na nan da magaram cewa yayi idan aka bi dukkan matakan da aka gindaya za a ciwo kan waɗannan matsaloli. To kama da aka in dai yanda aka bada hujjoji da yanda aka dalilin da yasa aka kawo wani abu in Allah ya sa an tsaya an aiki an ba abin muhimmanci an dai matakan an bisa daidai yadda ya kamata wayan yara za a shaya musu hawayensu amma kuma tsarin Nijar wani gama sai akwai su mu muna dogonanta wajen tsari wajen aikata ne muke da sa rai da wani munafuci da wani abu kenan muke kira a wannan gama in Allah da in an yi za ku to ya gobe kuma ya dan bude na sora uwan yara kowa ya hankalta ya sa ido bisan karatun shi ba duk ina abin da za a cika duk condition za a cika gwamnati wanda daga wani zai cika ko magabata na lakwal wanda za su cika tinke uwayen yara mu mu hankalta ba sun ka gudun wasu tuta su ta bisan ta yi karatun yaran su to abin ba zai cimma inda ake so ba kenan wannan abubuwa ne wanda kowa nashi zai kaka son ana so wannan aji da aka yi a samu magana ba kuma an yi haka sai yana ji insha Allah na da shekaru kalilan eh, hudda yara da tsiko na karatun yara zai dan zai dan rage malama sakina ta garin mallamawa ta ce ita ga nauce ba ji yau ba irin wannan matsalar ita ce ta hana yaran su ci gaba da karatu mu wallahi da ta mu kyau mu suna lakwal in suka yi nisa in aka kai su wani gari matsala ce can babu gurin zama yaran da yawa suka bar lakwal saboda irin wannan matsalar amma muka samu aka yi ta a kusa amin ji daɗi wasu sun ta ta burada da duk ne ko wasu likitoci ne ko bayan mu mu sa zama wani abu tamar habari murya amurka daga damagara a jamhuriyar niger muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja Masana kan lamuran tattalin arziki a Najeriya sun ce ɗabi'ar rashin amfani da kayan da ake kerawa a cikin gida na daga dalilan da ke kawo tarnaƙi ga ci gaban tattalin arzikin. amfani da kayan da ake kerawa a cikin gida zai rage damuwa da neman kuɗin ƙetare kuma hakan a ƙarshe zai kawo rangwamen farashin kaya Ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto. Sau da yawa gwamnatin Najeriya ke fitowa da shirarruwa da aka tsara aiwatarwa don samar da ci gaban kasa amma a ƙarshe ko da an aiwatar da su tasirin su ba zai kai da aka tsara ba saboda watakila tangarɗar da aka samu wajen aiwatar da su. Alal misali shirin nan na da tallafin noma wanda ake kira Anko Borrowers wanda gwamnati ke bugun gaban ta kashe kuɗi naira biliyan ɗari uku wajen taimakawa manoma fiye da miliyan uku a Najeriya, amma kuma har yanzu idan talaka ya je kasuwa sayan abinci zai tarar gara jiya da yau a wajen bunƙasa fasahar kere-kere ma gwamnatin najeriya ta ƙudurci zamawa cikin sahon gaba abinda watakila sa ta kafa hukumar nan mai kula da zayyane-zayyane kerawa da kuma har hada motoci ita dai wannan hukumar a cewar babban daraktan ta jelani aliyu yanzu haka tana da manyan masu saka jari da suka zuba kurɗi har naira biliyan ɗari biyar kuma tana iya kera motoci dubu ɗari hudu a tsawon shekara sai dai inda batun yake masayan motocin. Idan ana maganar motar da aka yi Najeriya mutane suna tsammanin su ga wata irin mota ga ta nan kwasassa amma ba haka ba eh wannan motocin da ake Nigeria irin su ne ake yi America irin su ne ake yi Japan uh, Korea da sauran wurare ko a makon jiya ministan kimiyya da fasaha kere-kere na Nigeria Dr. Ogunnaya Onu ya ce kasar tsaye take domin zamowa cikin sahun gaba a haujin kimiyya da fasahar kere-kere to amma masana tattalin arziki na ganin cewa an kaucewa turbar da za a hau don samun kwalliya ta biya kuɗin sabulu bashir muhammad acida masanin tattalin arziki ne a jami'ar dan danfodi radio da ke Sokoto. Tun lokacin da Najeriya ta shiga cikin wannan kungiya ta kasuwanci ta duniya masana'antunta sun ci baya saboda uh, wannan yarjejeniya ta ba da dama ga kayayyaki na manyan kasashe da duk duniya baki ɗaya su iya shigowa a cikin ƙasar najeriya da sauran ƙasashen duniya wanda masana'antun cikin ƙasa suke iya taka rawa a cikin ƙasa haka ma masana'antun ƙasashen waje suna iya yi kaga wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo ci baya da haɓakar eh, wato masana'antu da samar da ayyukan yi ga mutane masana'antun mu da ba su iya wato karawa da waɗannan na ƙasashen waje saboda abubuwa kamar yadda zan faɗi amincin kaya abu na biyu kuma farashi to kaga a nan ba mu iya da su masu ƙera kera motoci a najeriya na ganin akwai hanyoyin da idan an bi su watakila za a samu biyan bukata ma'aikatun da ke karkashin a uh, federal government su rika sayan motocin da ake najeriya uh, ma'aikatun da ke karkashin state government su masu rika sayan uh, motocin da ake najeriya makarantun ne federal state da private ya kamata su ma su rika sayan motocin da ake najeriya saboda ana yin su kuma yanzu matakin da muke mun fara hada motocin da ke aiki da lantarki to sai dai masana tattalin arziki na ganin abin ya wuce yin hakan kaɗai kadai gwamnati dole ta shiga ta tsaya na ɗaya a bada kariya ga wa'annan masana'antun namu wa'annan masana'antun da suka shigo cikin ƙasa ko kuma aka kawo su to dole gwamnati kuma ta karfafa su ta dole da farko a samu matsaloli mutane kamin su fahimci kayayyakin su fara sayen su su gane amincin su saboda irin wancan tunanin da aka gare su na cewa babu kayan da ya yi aminci irin na kasashen waje masana dai na ganin cewa da za a gwada aiki da shawarwarin da suke bayarwa da watakila za a samu biyan bukatu a fannoni daban-daban muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya A gaishe ka Muhammad Nasir da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni. Ga shirinmu na gaba. zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu ci gaba da tattaunawa da matasan ne kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni da ke zama mizanin tausayawa juna da ɗabi'u na gari gaskiya da rikon amana. Matasan su suka haɗa da Yaƙu Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim Ezzi Kuswa Zaria, Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Hawa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Nusa Kumriya da Kabiru Ederes sun bayyana ra'ayinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. al'adun hausa da sauran al'adunmu na asali da muke da su suke yin fina-finan amma idan ka dubi fina-finan sai ka ga zahirin fina-finan ba wai al'adun namu asali aka ɗauko ba an ɗauko wani abu ne daban wanda yara yanzu za ka gani yaro ne ya taso hakan nan a gidansu ɗan ƙararramin yaro ne amma ya sani wai dai ka saya mai ice cream shi wanda da baban shi ma zai dawo musu da yaron bello na gida su karba su ce amma na yanzu in ka kawo mai ba zai ci shi bai ma san ma wannan abun ba so babu kawazuci yaro ba zai yi haƙuri da abu kaɗan da yake samu ba tun yana ɗan ƙararrami to idan ya fara tashi yana tashi yana ganin kuma wannan al'adun da yake gani a fina-finan na hausan ma gida kenan sannan a tsallaka yana kallon indiya da american film sai ka ga al'adun yaro da kanshi suna canjawa duk da yana ganin mahaifin shi fa ga irin shigan da yake yi ga irin ko kaya zaka saya mai na sallah in ka je za a kai shi gurin tela a mai dinki sai ya nuna ma fa shi fa rigar kanti yake so da wandon kanti saboda ya sa a jikin shi to ka idan ya girma ya fara saya da kanshi ba zai iya dawowa kan wannan abin da kai kake sawan ba yana ganin wai naku ne kauyanci ne wannan shi yanzu ku da ne kuke sa wannan shi kuma yanzu a wannan zamanin ba zai iya sa ba. Eh, ma an ce menene sarki goma zamani goma ba kuma amma dai gaskiya shi wasu kasa ba za a kamanta ice cream da gautan gallo a yi alhaji kabiru ita ta kana ta daji eh, wato ni abin da nake gani ya kawo duk yawanci gubar al'adunmu yanzu na farko dai akwai ko a makaranta za ga malamai ana so su fara koya ma yara karatu da sauransu da yaran uwa da irin wani al'adun da sauransu to tun daga makaranta nan tun daga primary school nursery school tun daga nan ake cikin wasu al'adu bayan nan kamar da shi shugaba yake magana akan maganar mpm ya kamata masu ilimin mu amin eh, masu ilimin mu da masu kuɗin mu su hannun jari a ciki mai karfi da su yawanci yan fina-finan nan kasuwa suke nema yawanci in suka sa harkar su kuɗin su a ciki suke samu riba to in ba a zo aka sa hannun jari a ciki ba aka yi harkar gadan-gadan ba ta yanzu za mu ɗauko al'adun mu lataya. Dari bisa dari ba to da yawanci zamu dinga ɗauko kamar da shugaban ke magana yan kyale-kyale da sauransu inda za mu tashi unguwa za ga zai jara da kasuwa za ga wannan an an san mai kayan shi an kai mai gida amma an ruga kan shi baba da kone ka jerin wani yawanci duba mu san wannan ba yawanci abin da ke faruwa kenan bayan nan za a ga unguwa. da nake so ne karin haske a game da shi wannan magana na ji bayanan yan uwa to amma dai ni abin da nake so ne dan nakan kauce zan kauce daga maganganun da suka yi a menene kaucewa shine ka ni na fi hasashen su sauran iyayen namu su ne yanzu suke karanci wayanda za su samu kan wannan turba din menene karancinsu a da kamar yadda sauran yan uwa suka magana akwai lokacin da za a ga an fito da daro makota ne da wancan gidan da wancan gidan da wancan gidan sukan fito su ci wannan abinci to amma yanzu kuma abun ya gagara menene to ya kawo wannan abun to ni ina fi zargin cewa yanayin karancin wayannan tsofaffin da ba su daura mu akan irin wayannan abubuwan ba domin kuwa idan muka yi la'akari da yanzu za a ga cewa mutum ba ma zai so ya nama kila ba ma zai so na makocin shi ma a ce ya ji kanshin wannan abu sai a cike a shige can kuryan daki a je a ce to a yi a uwar gida ki soye wannan naman cikin yanda ko da ma yanda ma wani ba zai ji ba to kaga cewa ire-iren wayannan abubuwan ya zama wani labarun da da na yanzu hatta jama'a watsin ba Eh, ibrahim sd kuswa kenan eh, eh, ana sani kafinta kai ma na san kana da ra'ayi kan wannan to haka ne alhaji to ni a ra'ayi na kamar yadda ake cewa al'ada al'ada to a kowace irin al'ada kamar hanjin jimina ne akwai na ɗiba akwai na zubarwa don haka dole ne mu duba mu ga al'adun wa'anne ne masu kyau su za mu wara mu rinka amfani da su wanda ba su da kyan dole mu ajiye su a gefe kamar yadda ake faɗan misali kamar tarbiyya ne a gida za ka ga a halin da ake ciki yanzu zai yi wuya kaga an haɗa wa yara kwano ɗaya ma na abinci kowa za a sa masa nasa daban ne yaran nan inda san samu ne kamar yadda muke ji zamanin iyaye da kakanni aboki ma ba zai ci abinci ba sai sai ya kira abokinsa sun ci tare to ga yanzu babu irin wannan abubuwan a unguwa kowa in ma wani guri za ku je da abokinka sai ka jira shi a waje ya ci abincinsa a gida ya fito ko baka ci ba ba ruwansa ku tafi to kaga duk irin wannan mun riga mun saki al'adunmu masu kyau da kuma zumunci ma mai karfi wanda yake kyautata ma'amalar al'ummar hausawa to gaskiya muna da yana da kyau a ce mai gyara yana da kyau duk matashin da yake da kaka ya je ya rinka zama da kakan nan nasa yana tunasar da shi wasu abubuwa da bai sani ba wannan yana da kyau lalle ba shakka wannan maganar ma zumunci eh, ina ga ta da muhimmanci don zaka taras wani in ya tafi birni misali ko ya taho nan abuja ko da can da ake labarin mutum ya bace ya tafi lagos ba za ka ga ya dawo ba shi ma sai watakila ko ya tsufa ko can gani ya masa zafi eh an dawo da shi eh, ba zai rika tuna iyaye ga halin da suke ciki bakar ko kana da wani abun faɗa ne eh, misali a dangane da abun da ya shafi ko barbarewan ko kuma barin al'adu da misali ake yawan samu abun da ya zama ruwan dare misali a wannan lokacin ba ka iya kallon abubuwan kamar ta fuska fuskoki da dama misali kamar bangaren irin abubuwan da mutane suke karantawa a cikin society kuma abin da suke kallo duka zai iya tasirantuwa ga zuwa ga misali barin su al'adun nasu a kamar yadda masu magana suka yi kamar abubuwan da muke kallo na fina-finai ko wasu abubuwa na kasashe waje kamar india ko wasu a fina-finai dai wanda suka shafi wani misali zai iya duka tasirantar generation din yaran da suke tasowa misali so eh, ya zama suna kokarin adopting wancan system din nasu na kasashen da suke kallo ko abin da suke karanta. to ta wannan fuskan kenan so irin wannan misali in za a magance su ko wani abu makamancin haka to a reviving wannan abun ina kallon kaman yana bukatuwa ga zuwa a samar ma yaran kaman as ba su strong condition tun daga kasa na sanin al'adun nasu tare da tarihin wannan al'adun so in addibi amin kaman a matakin farko aka ɗaura yaran a irin wannan matakin suka kafu zuwa har suka girma suka kai wani stage so akwai lokacin da abin zai yi wahala ya fita a jikinsu to a kuma suke irin wannan abubuwan misali makaranta zai taimaka kaman in ka tuna dubu biyu da goma an cire darasin tarihi a cikin syllabus makarantun mutu na za ka iya cewa yana da ife saboda darasin ka ba yana koyar da al'adu ne da abubuwa misali na tarihi to daga nan yara za su iya tasirantuwa da abubuwa da yawa misali ba a yi in ka kalli adadin ɗalibai da suke halartar irin wannan misali so sai kuma maganan gida wannan bayan makaranta wanda zai iya taimakawa wajen dawo da al'adu da kuma rashin barin al'adun yaran su samu tarbiyya mai kyawu da kuma riƙe al'adunsu to wani lokacin gida kamar yanzu misali yadda ake ciki a halin wani misali dai sai dai godiya kawai su kansu iyayen kan ba su da cikakkiyar natsuwan da za su tsaya su zauna da yaransu su koyar da su wasu abubuwa ko irin da ana irin wannan abubuwan ko ka tafi gurin ka ko wani abu makamancin haka ko zauna so yanzu baka da manas wanda zaka je ka zauna ma ko ka kai ziyara wajen wasu wanda ya dace ka kai musu ziyara a wasu sauraro nan zamu dasa aya a shirin wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. za fara sharhin jaridin ne na yau da jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya dawo najeriya bayan da ya gabatar da jawabi a gaban zauren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar amurka jaridar bangar ta ce shugaba buhari ya dawo najeriya ne tare da buƙatu ko ayyuka da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bashi na dawo da doka da oda da zaman lafiya a siyasar yammacin afirka sai kuma jaridar da nation daya daga cikin manyan labaran labaran jaridar the nation na cewa yanzu haka yan kungiyar boko haram 720 da suka yi saranda ne ake tsare da su a cibiyoyi daban-daban na tsare masu laifi da ke jihar borno yanzu haka dai wayanda suka yi sarandar na hannun jami'an sojin najeriya wanda ke tsare da su tare da fatan ganin cewa an sake su a nan gaba bayan an tantance su sai kuma jaridar sahara reporters daya daga cikin manyan labaranta na cewa yan bindiga sun kai hari a wasu ofisoshin yan sanda guda biyu biyu da ke jihar zamfara inda kuma suka sace bindigogi da albarusai jaridar sahara reporters ta bayyana cewa yan bindigan sun kai hari ne a garin shinkafi ko da yake kakakin rundunar yan sandan najeriya cp frank umba ya shaidawa jaridar cewa bai da masaniya game da wannan hari sai dai wata majiya mai tushe ta shaidawa jaridar ta sahara reporters cewa jami'an tsaron soji sun mai da martani tare da fitattakan 'yan bindigan inda kuma suke kyautatan cewa walau dai sun halaka wasu ko kuma sun musu mummunan rauni sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran ta na cewa bincike ya nuna cewa wasu kamfanoni daga kasashen waje da ke da nasaba da kamfanonin man fetur suna cikin wayanda suka ba da toshiyar baki domin gudanar da zaben shekara ta biyu da goma sha tara da ya gabata kamfanonin da an bayyana cewa sun ba da toshiyar bakin ne ga kamfanin matatan man fetur ta kasa nnpc jaridar daily trust da ta ruwaito jaridar kasuwanci ta bloomberg da ke kasar amurka da cewa wasu kamfanoni na turai sun bada makudan kudade domin samun rijiyoyin man fetur kudin kuma da ake kyauta zaton an yi amfani da su wajen gudanar da zabuka na ƙasa a shekara ta tara zabukan kuma da ake ganin an yi amfani da makudan kudade wajen bada toshiya da kuma sayan kuru'u a najeriya sai kuma jaridar premium times jaridar premium times zai ta yi labari ne akan halin da musulmai 'yan kabilar ibo ke ciki a yankunan nasu jaridar ta premium times ta bayyana cewa a da ta yi da wani dan yan kabilar Ibo mai suna Isa Okonko ya ce akasarin yan kabilar ta Ibo sun ɗauka musulunci addini ne na Hausawa inda kuma a bayanin matsalar da ya fuskanta a lokacin da ya gina masallaci a garinsu da ke Apu Ugu a jihar Enugu. Mr. Okonko dai yanzu haka ke matsayin darakta a kwalejin koyar da harshen Larabci da harkokin musulunci da ke jihar Ebonyi wato Ka'is. Babin Yarci Firin Murai Amurka daga Najeriya. karshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.